وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka a wannan masallaci na gwallaga cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a yau 11 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu wa 1435 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan bakwai miladiya ta 2014 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra kamar yadda al'adar wannan majalisi ta gudana mukan fara da tambayoyi kafin mu shiga karatu wanda yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ah, to wanda yana magana ne yana tambaya ne akan wato mahaifinsu ya rasu kuma ya bar musu gado a tsawon shekaru yanzu tsawon shekaru hudu ba a raba gadon ba sun nemi yayansu ya raba a raba gadon amma ya ƙi yadda to shi suna da laifi to a ka'ida in aka mamaci ya rasu a ka'ida in ya bar wani abu shi ne a raba a ba kowa nashi tun da yanzu dukiyar da ya bari ta zama ba tashi ba ta zama ta magadansa saboda haka kowa yana da haƙƙi a ciki mace ko namiji za ka ba daidai ba ne shi babban wa ya yi kane-kane ya kankane duka dukiyar ya yadda a raba in yi haka ya yi zalunci a jin cewa kannansa ne wannan ba yana ba shi damar cewa ya rike dukiyarsu ba in yi haka babu shakka maganar da muka yi ta dukiyar maraya ɗin nan to ta shigo nan kuda ba marayu ba ne kuda manya ne dukiyarsu ta gado ce haƙƙinsu ne ya kamata a ba su haƙƙinsu don haka ya kamata wannan yaya na koyi kokari ya ga ya raba wannan gado kowa an bashi shi wannan kuma yana tambaya game da hadisin da aka rawaito daga amr ibn murra al-juhani radiyallahu ta'ala anhu al radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسليت الخمسة وأديت الزكاة وسمت رمضان وقمته فمن أنا قال من الصديقين والشهداء wato wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ya ma'aikin Allah me kake gani idan na shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa kai manzon Allah ne sannan na yi salloli biyar na bayar da zakka na yi azumin watan ramadan kuma na yi kiyamun watan ramadan wato sallolin watan ramadan su ne sallar tarawih ko ta hajjudi faman ana to ni wane ne wato ni mai matsayi na sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mina siddiqi da wa shuhada kana daga cikin siddiqi da shuhada to tambayar sa anan ya ce idan mutum ya yi abin da aka ambata a cikin waɗannan hadisan matsayinsa su ya zama ɗaya da matsayin shahidai da siddiƙai to abin da ake nufi yana tare da su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man yuti illaha wa rasula fa wa man yuti illaha wa rasulahu wa rasula fa ulaika an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga Allah ta'ala yake cewa wa man yuti illaha wa rasul wanda duk yabi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu da'a Allah ya ce fa ulaika ma'an ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim to wannan yana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyyin was siddiqin yana tare da annabawa yana tare da siddiqai da shuhada da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawagar wato tawaga ce wacce zama a cikinta ya yi kyau saboda haka ba wai ana nufin shi ma wato daidai yake da siddiki ba a'a ana nufin yana tare da shi a ranar gobe kiyama zama tare da waɗannan a ranar gobe kiyama yana nuna cewa mutum ya tsira ya haya tudun tsira saboda haka ya samu ni'ima ta ubangiji a wannan kuma yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce mutum ne yake da mahaifi amma mahaifin nasa uh, wato amma mahaifin nasa baya da hali shi kuma yake ciyar da mahaifinsa kuma ya zanto mahaifin yana da yara wato yana da 'ya'ya to shi wajibi da ciyar da mahaifinsa ciyar da yaran mahaifinsa idan ya kasance uh, yara ne kanana waɗanda suke buƙatar a ciyar da su wajibi ne ciyar da su aikannansa ne kannansa ne ko da ba fito ciki ɗaya ba kannansa ne saboda sun haɗa mahaifi ɗaya saboda haka in har ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu saboda ya ƙanƙanta ta wajibi ne idan yaro kuma ya balaga to wannan lokacin kuma taimaka masa ne idan har ana aka ciyar da shi ya zama da yaro ne duk da ya zama baligi amma ah, yana buƙatar a taimaka masa saboda ko ɗan makaranta ne yana bukatar a taimaka masa to irin wannan yanayi daidai ne ka taimaka masa saboda kanin ka ne saboda ko da ba a ce wajibi ba ne a lokacin akwai haƙƙi na ihsani wanda haka sai a ci gaba da taimaka musu sannan yake cewa ni ne na niyyar tafiya shin ya halatta in fara cin abinci kafin fita daga gida ya halatta wato wanda yake niyyar tafiya ya tashi da safe zai iya karyawa tun daga gida ba ba laifi bane Nasiru ah, Nasiruddin Albani yana da risala ma da ya yi yake cokam akan matsala mas'ala din da aka ya halatta wanda ya tabbata a cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi akwai hadisin Anas wanda yana cikin sunan Tirmidhi ah, shi ko wanda yana tambaya ne cewa shin ah, bayan ya yi sallama yake cewa shin ya halatta shin ya halatta mutum bayan ya gama sallah ya daga hannu ya roƙi Allah bayan ya gama sallah ta farilla ya halatta babu abin da ya nuna cewa ba za ka yi addu'a ba bayan ka gama sallah ta farilla in so samu ne kana iya yi a cikin sallah ka yi a tahiya ko ka yi a sujjada wannan yafi a sujjada saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa amma sujud fa aksiru min addu'a fa qabilu an yustajaba lakum ita dai addu'a ku yawaita ita sujjada ku yawaita addu'a a cikinta domin ya dace a ansa addu'ar ku sannan a cikin tahiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa summa li yatakhayyar min addu'a ya ajabahu sannan in ya gama tahiya kafin ya sallame ya zabi addu'ar da yake so yayi idan ya kasance baya da larabcin da zai yi addu'a a cikin waɗannan gurare guda biyu ba laifi dan ya addu'a wajen sallah mun sha yin magana akan wannan da tsawo tare da hadisai da suke tabbatar da wannan kamar hadisin sa'ad ibnu abi waqqas wanda yana cikin yana cikin sahih bukhari shi yasa imam bukhari ya kawo hadisin a karkashin addu'a ba da sala to addu'a bayan an gama sallah to shi kuma yana maganar cewa Ah, dangane da dukiyar yaro wacce ta kai nisabi ah, kuma ba a juya ta yana ta tambaya cewa to dole ne a yi mata zakka don ya ji kamar wani a wani littafi an ce ba sai an mata zakka ba a'a a yi ta dukiya ne ta kai nisabi kuma ta shekara to zakka ta waje ba a kanta sawa'un dukiyar yaro ce ko dukiyar mahaukaci ko dukiyar waye eh, saboda ita shi haƙƙin a cikin dukiyar yake ba a kan shi mai dukiyar ba a cikin dukiyar yake saboda haka ko a hannu ba take zakka ta waje ba a kan ta waje ba a cikinta saboda haka ko da mutum da ya yi fashi ya yi fashi ya kwaci dukiya ta wani ko ta wasu ya rike a hannunsa kuma ta kai da sami shekara ta zagayo dole mata zakka ba zai ce to ai daman kudin haram ne ba haka in ya fadda zakka kamar yayi a banza a'a tana da alaka da dukiyar zakka tana da alaka ne da dukiyar ba shi wanda yayi yake rike da dukiyar ba saboda haka ba wai sai sharaɗi ana juya ta ba ko ba a juya ta idan ta kai lissafi za a fitar mata da zakka sai da ƙarshe maganar da muka yi ta ta mutum ranci a waya mutane suna ta yi wata wasu su rubuto a takarda cewa shi wannan mutum ba daidai faɗa ba lalle wannan bashin bashi ne na kuɗi da kuɗi saboda haka riba ce to ban ƙi wato su rike ra'ayinsu ba don nima da da farko ai shi ne ra'ayina na saki saboda ka ba wanda za a ce sai ya saki ra'ayinsa ya dawo kan wani wata fahimta daban amma dai ni abinda na fahimta tabbas wannan kudin ah, wannan kudi da ya bayar shi su sabis suke ba shi ko a ma amma yaran su sabis suke kiran shi sabis ne saboda ka hidima ce hidima ce ya sayar da kuɗi ko da ko an kira ta an kira an rubuta su an rubuta kuɗi an rubuta naira arba'in da biyar shi kuma ya ba da naira hamsin ko naira casa'in da biyar shi kuma ya ba da naira ko naira casa'in shi ya ba da ɗari su dai hidima suka sayar masa ba kuɗi suka ba shi ba kamar ka sai kati ne ka sai kati ne na naira ɗari wani yanzu yana so ka sayar masa shi naira ɗari da hamsin ko da an rubuta naira ɗari a jiki wannan baya fitar da shi akan cewa wannan ba kuɗi ba ne wannan ba za ka iya ba da shi ka sai wani abu da shi ba haka nan wannan na cikin waya ba za ka iya sai wani abu da shi ba saboda haka wannan hidima ce manfa'a ce duk abin da yake kuma manfa'a kana da dama ka sayar da shi yadda kake so kana da dama ka sayar da shi yadda kake da kake bukata don haka duk bayanan da suka yi ban ga ya sha babban da bayanan da ya mun ba sai dai in nan gaba mun samu wani bayanin da ya fi wannan to babu laifi za mu zo mu faɗa amma dai har zuwa yanzu duk waɗanda suke turo min da bayanai zan ga cewa kusan bayanin da ya ne suke ta nanatawa ba wani sabo eh. بسم الله ولا بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا to الله تعالى يا غير يا غير wato wasiya guda goma sha biyar ko kuma dokoki guda goma sha biyar manya-manya da Allah ta'ala ya shimfiɗa a ayoyin da suka gabata wanda ya rufe su da wala tamshi fil ardi maraha karshe ubangiji ta'ala ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha sai ubangiji ta'ala ya rufe waɗannan ayoyi da faɗarsa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma zalika ay al-mazkur abinda duk aka ambata a baya din can tun daga waqada rabbuka alla ta'budu illa iya har zuwa fadar kana sayi uhu inda rabbika makruha waɗannan duka mimma auha ilaika rabbuka min alhikma yana daga cikin abin da ubangijinka yayi maka wahayi da shi na hikima wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar kuma kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah fatulqa fi jahannama sai a jefa ka cikin jahannama maluman kana abin zargi maduhuran kana korarre wato ubangiji ta'ala ya rufe waɗancan dukkan bayanai da ya suka gabata na cewa abubuwan duk da kuka ji wahayi ne Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan batu ne na ni'imar da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce tafi kowace irin ni'ima da Allah ta'ala zai wa dan adam ita ce ni'imar wahayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya kirkiri waɗannan dokoki a karan kansa ya kafa muku ba a wahayi ne shi ma haka haka ya samu kuma shi ma dole ya bi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba zan ba abinda zan bi sai abinda aka yi min wahayi saboda haka babu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo a karan kansa a nan da dokarsa ce watakila kuna iya cewa ku ta saba wa ra'ayinku ko ta saba wa fahimtar ku ko za ku zauna ku yi taro ku warware ta wahayi ne Allah ta'ala ya masa sannan wahayin Allah ta'ala ce min al-hikma wahayi ne da hikima hikima shine aje kowane abu a mahallinsa saboda haka abin da yake cikin wannan Allah ta'ala ya ajiye komai a mahallinsa da zarar aka canza wani abu daga cikin waɗannan dokoki to ɗan adam ba zai samu jin daɗi a rayuwarsa ba shi yasa ubangiji ta'ala bayan ya kira abin wahayi ya kira shi hikima saboda haka ni'ima guda biyu ubangiji ta'ala ya nuna cewa ya kinsa a cikin ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan dokoki da ya da ya shimfida masa wanda ya karantar da ku na farko wahayi ne na biyu kuma hikima ce wato abu ne da Allah ta'ala ya ajiye shi a mahallinsa to sai ubangiji ta'ala kuma sai ya rufe maganar da abin da ya bude maganar da ita ya rufe waɗannan dokoki da abin da ya bude shi da ya bude shi su da shi ne batun tauhidi an bude da tauhidi la taj'al ma Allah ilahan akhar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah an kuma rufe da batun tauhidi wala taj'al ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura don a nuna maka cewa dukkan wani abu wanda za ka yi a rayuwarka ba zai samu gindin zama ba sai akwai tauhidi idan babu tauhidi waɗannan dokokin duka da aka shimfiɗa ba za ka iya ganin su ba ɗan adam zai sa kafa ya shure su da zarar aka rasa tauhidi aka shiga shirka da Allah ta'ala aka shiga haɗa Allah ta'ala da wani to wannan zai gurɓata tunanin ɗan adam da zarar tunanin ɗan adam ya gurɓace kuma to duk al'amuransa kuma za su lalace saboda haka ubangiji ta'ala ya buɗe bayanin waɗannan dokoki da tauhidi kuma ya rufe su da tauhidi don ya nuna maka cewa tauhidi shi zai tsare waɗannan dokokin idan aka rasa tauhidi to waɗannan dokokin ba duk za a rasa su saboda haka abinda kake gani na lalacewa da balbalcewa ta rayuwar ɗan adam ba komai ya haifar da ita ba inda rashin kadaita Allah cikin bauta rashin kadaita Allah cikin bauta yasa dukkan waɗannan haƙoƙi da Allah ta'ala ya yi bayani aka kasa cin musu aka kasa ainihin tabbatar da su haka da rashin tauhidi ya sanya dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya hada a cikin waɗannan ayoyi aka kasa haduwa ga barinsu in ana so a tabbatar da wannan al'adala ɗin wanda duk ɗan adam duk ɗan adam mai cikakken hankali wanda kuma halittarsa ta asali bata gurɓace ba wato fitira to ya yi tarayya wajen fahimtar waɗannan abubuwa babu wani ɗan adam da zai ce kisan kai yana da kyau babu wani ɗan adam da zai ce kashe yara yana da kyau babu wani ɗan adam da zai ce murƙushe maraya a cinye dukiyarsa abu ne mai kyau babu wani ɗan adam da zai ce kada a cika alkawari waɗannan abubuwa ne da ɗan adam in dai hankalinsa yana nan bai gushe ba bai lalace ba to zai yarda da wannan to amma wannan hankalin ba zai taba zama a nitsa ba sai in akwai tauhidi in babu tauhidi to zai gurbace saboda haka za a mai da ƙasa ta koma sama fari ya koma baki shi yasa Allah ta'ala ya bude ayoyin da tauhidi ya rufe da tauhidi ce la taj'al ma Allah ilahan akhar kakka sanya wani abun bauta tare da Allah fa tulqa fi jahannama sai a jefa ka cikin jahannama kalmar tulqa aka kawo ta ma mabniyun lil majhul fa tulqa sai a jefa ka dan a nuna wato a ubangiji ta'ala zai jefa cikin jahannama a kamar yadda ake jefa nama ko ake jefa ainihin gurasa a cikin abin nan a cikin wuta haka za a jefa ka kai ma Matuƙar ka kasance ka haɗa Allah da wani cikin bauta fatul qafi jahannama maduman kana abin zargi wato kana abin zargi ga kanka kai karan kanka kana zargin kanka ya aka kai yadda kai haka sannan kuma kowa yana zargin ka akan cewa ka bata rayuwarka ka cuci kanka madhuran kana korarre wato matrudan wanda aka kore shi daga rahamar Allah saboda haka anan za mu ga khitabi ne Allah ta'ala ya fuskantar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yana nufin al'ummar sa kamar yadda muka yi magana a farko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba zai taba hada Allah da wani ba ubangiji ta'ala ya tsarkake shi ya tsarkake zuciyarsa saboda haka ba zai shirka ba anan dan a nuna maka girman umarnin da kuma girman al'amarin da ake gaya maka shi yasa aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da ya isar ga al'ummarsa sai Allah ta'ala ya ce afa asfakum afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inafa إنكم لتقولون قولا عظيما to wannan duk dan a ƙara baka misalin gurɓacewar tunanin ɗan adam matuƙar dai ya bar kaɗaita Allah cikin bauta matuƙar ya saki tauhidi to tunaninsa zai lalace zai gurɓace za ka gan shi da tatsuniyoyi iri-iri yana wasu maganganu karasta ina ya samo su ubangiji ya ce afa asfakum rabbukum bil yanzu ubangijin ku ya zabe ku ya ba ku ƴaƴa maza wattakhadha min ina inasa shi kuma ya riki ƴaƴa mata daga cikin mala'iku innakum na qawlan azima lalle ku kuna faɗar magana mai girma Wani aqida ce wanda larabawa suke da ita aqida ta bautar wani Allah sannan abinda suke bautawa din gumakan da suke bauta din suka ce gumakan mata ne gumakan mata ne suka ce saboda Allah ta'ala ya riki ‘ya'ya mata su ne mala'iku saboda haka waɗannan gumakan da suke bautawa kamar su ne suke wakiltar waɗannan mala'iku ɗin wato kamar almanat kamar da Allah ta'ala ce a fara'aitun lata wal'uzza wa manata salisatan ukura ce alakum zakar wa lahu unsa tilka idan qismatun diza ubangiji ta'ala yace afara'aytum lata wal uzza ba ku ga ku ba labarin lata da uzza lata da uzza da manat dukkan su suna cewa gumaka ne da suke bauta kuma duk mata ne kuma dukkaninsu ‘ya'yan Allah ne waɗannan a gurinsu duk suna wakiltar mala'iku ne waɗanda suke tare da Allah saboda haka suna bauta musu saboda ‘ya'yan Allah ne za su matsar da su kusa da Allah Allah ce to ku ba labarin waɗannan allatu wal uzza wa manatu salisa da manatu ta uku Allah ta'ala ce alakum zakar wa lahu unsa yanzu shi kenan ko sai ku zan kuna da 'ya'ya maza shi kuma Allah ta'ala yana da ya rike mata idan aka idan aka koma ga wato ga rayuwarku ku karan kanku sai ku ga cewa ba ku yi wa Allah adalci ba inda za a ce al'adar ku da kuka yadda da ita ku duba wannan al'amari ku yi hukunci sai ku ga cewa ku ba ku yi wa Allah adalci ba saboda ku a gurinku kuna rena sha'anin mace kun ce mace halitta ce mai rauni halitta ce ba za ta iya taimakawa ba za ta iya taimakawa da komai ba ita sai dai a ba ta ci ta sha sannan ta in aka yi ma saki ta jawo wa mutum abin kunya in aka zo yaƙi ba za ta iya ɗaukar makami ta yaƙi ba sai dai ita a yi ta ƙoƙarin ta da ya za a kare ta saboda haka kuka zo kuka tsanin sha'anin mace kuka tsanin mace ya zama na har kuna binne su da rai ba kwa san su ‘ya'ya maza kuke su ko da ita ce aƙidar ku kuma ku zo ku ce shi kuma Allah ta'ala mala'ikun ‘ya'yansa ne kuma mata ne ko ya ba ku maza shi kuma ko ya ba ku maza zalla shi kuma ya ɗauki mata to wannan ita ce aƙidar ku shi ne tunaninku shi ne hukuncinku inda za a yi muku hukunci inda za a duba abin da hukuncinku da ku da al'adarku to ai ba ku yi wa Allah adalci ba Allah ta'ala ce mustaftihim ali rabbikal banat ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون سبحان الله عما يصفون ubangiji ta ala ce ka tambaye su ga sunan tambaye su ali rabbikal banat wa lahumul shi kenan ubangiji shi yana da yaya mata ko kuma kuna da yaya maza am khalaqna al mala'ikata inasa wa hum shahidun ko suna nan a gaban su muka halicci inji Allah muka halicci mala'iku suka ga mata ne a gaban su muka yi muka yi halittar kuma suka kula cewa halittar mala'iku halitta ce ta mata Allah ce ala innahum min ifkihim la yaqulun kai dai saboda wato wato saboda kagen su da irin ƙarya da suke shirgawa la yaquluna har ma cewa suke walad Allah Allah ya haihu wa innahum lakadibun Allah ce lalle makaryata ne waɗannan asfafa albanati ala albanin shi ya zabi mata ko kuma sai ba ku maza malakum kaifa tahkumun me yasa me ku ne ya fike irin wannan hukunci Allah ce me ya same ku ya kuke wannan hukunci wato in za a in za a dubi abin bisa ga al'adar ku da tunanin ku da aqidar ku ai ku hukunci na adalci ba afala na ba za ku yi tunani ba am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja ce mai yananniya karara kun fato kitabikum kuntum sadiqin ku zo da littafin ku karanta wani littafin da Allah ya saukar yace mala'iku ƴaƴansa ne ko mata ne sai suka ce ai wato ta hanyar aljanu ne aka haife su wato iyayensu aljanu ne wato kaga anan sun ƙara kwaɓa wata kwaɓar bayan sun ce Allah ta'ala yana da 'ya'ya mata kuma sun tabbatar masa da ainihin mata sun tabbatar mata da mata ta waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba suka sanya wata nasaba ta auratayya tsakaninsa da aljanu suka ce al mala'ikatu banatullah min sarawatil jin ‘ya'yan Allah ne kuma eh, abin nan eh, matan aljanu ne su suka su walaƙar alimatul jinnatu innahum la muhdaru aljanu sun san cewa za a kawo su gaba ga Allah a matsayin bayansa subhanallahi amma yasifun riki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifantawa Allah ta'ala ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin suka sanya masa wani bangare daga cikin bayansa wani kaso suka ce ‘ya'yan Allah ne, Ubangiji ta'ala ya sifanta wannan aƙida da cewa kafirci ne kalala ce innal insana kafurun mubin lalle dan adam mai kafirci ne kuma mai bayyana kafircinsa idan ba kafirci ba ya za ka gida wa Allah ta'ala ta badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ƴaƴa alhalin ba ba da mata أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين yanzu shi sai ya zaɓi wato ya zaɓi mata ko kuma ya zaɓa muku maza wa idza bushira ahaduhum bil unsa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lir rahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib amma su idan ɗaya daga cikin su aka yi masa bishara da abin da ya buga wa ubangiji misali da shi ya misalta ubangiji da shi cewa yana da ‘ya'ya amma mata ne zalla wajhuhu muswaddan zai zauna fuskarsa baka kiran wa huwa yana cike da damuwa yana makare da haushi awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil qisami ghayru mubin wanda za a tashe shi fil hilyati wanda ake tashin sa a rene shi cikin kawa da ado in ana rigima baya iya kare kansa ubangiji ta'ala alaci ce to wannan ita ce halittar mace ku kuna ku ba kwa so a ce ƴaƴanku ku haifi ƴaƴa mata wannan ubangiji ta'ala yana musu raddi ne da aqidar ba wai ubangiji ta'ala yana kushe halittar mace bane kada a fahimci haka cewa ko a ko a ubangiji ta ala yana cewa mace mace halitta ce ta banza a'a su aqida su ce haka to ku tun da aqida ku ce haka ai akwai tufka da warwara a ubangijin ku mahaliccin ku wanda kuka yarda shi yayi sama yayi kasa yayi ku <coughs> shi kuma sai ku jingina masa ɗan abin da ku ba ku su wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun hmm. wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum husn Allah ce sai su rika sanya wa Allah abinda su ba sa so ai inda za ku yi adalci kuma akwai ganin girman Allah a cikin zuciyarku da shi ma yadda kuke son ƴaƴa maza su kuma sai ku tsantsanta ƴaƴan maza ku ce nashi amma ku sai ku ce ƴaƴan ku maza kuke so amma shi shi shi kun bar masa matan anan shine ubangiji ta Allah ce ba ku ba ku ba ku yi adalci ba وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون suka mayar da mala'ikun Allah cewa mata ne wanda abu ne da ba za ku iya tabbatar da shi ba sai idan a gabanku aka yi ko kuna da wani littafi da ya zo daga Allah a ciki aka gaya muku tun da dai ba a gabanku aka yi halittar nan ba to amma duk da haka kuna faɗa shaida akan cewa ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne Allah ce sa tuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan shaidar da kuke bayarwa kuma za a tambaye ku saboda haka ubangiji ta'ala to afa ashakum rabbukum bil barid wattakhadha min al mala'ikati inatha innakum lataquluna qawlan azima lalle kuna faɗar magana magana mai girma tana da girma كجينا وألا لا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساكم وعدكم عبدا وكلكم وكلهم آتي يوم القيامة فردا من يجي شو نبات أنا مرمى جنا kaburat kalimatan takhruju min ya in yaquluna illa kadhiba ku ce Allah yana da ɗa ba fa karamar magana ba bace ubangiji yace laqad jiktum shay'an idda kun zo da wata kasurgumar ƙarya babba takadu samawati na minhu maganar da sama kamar ta tsatsage saboda burinta wato da zarar aka ce Allah yana da ɗa wato sama kamar ta tsagi ba don ubangiji ta'ala bai ba ta wannan umarnin ba da girman maganar sai ta sama ta tsatsage watan shakkon art ƙasa ta kece ta dare wata firin jibalu hadda duwar watsu su rugurguje an da'awlir rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah yana da da wa ma yanbaghi lir rahmani an da walada abu ne kuma bai dace ba a ce Allah mai rahama ya riki da kullu man sama wati wal ardi illa ati rahmani abda abinda duk yake sama da ƙasa ranar gobe kiyama zai zo wa Allah bawa bawa shi yasa ubangiji ta'ala ya ce innakum la taquluna qawlan azima lalle kuna faɗar magana magana mai girma to wanda yana nuna maka gurbacewar aqida tana sawa dan adam ya rika rike tatsuniya abinda ba shi da kan gado kuma ya rike magana mai tufka da warwara tunda akwai tufka da warwara a nan akwai tufka da warwara kai a matsayin bawan Allah kake ka ce kai bawansa sani kuma kana neman ka samu matsayi ka samu shiga a wajensa ka samu wani kusanci nashi ya karbe ka yarda da kai amma ka ce kai baka san ya mace amma shi ka jingina masa ana akwai tufka da warwara to duk zararin dan adam zai saki tauhidi to zai shiga rike tatsuniyoyi kuma iri iri kwakwalwarsa za ta lalace shi yasa ba za ka yi mamaki ba ka ga mutum gashi ya yi ilimi na duniya ya kai wani matsayi ta ma da duk duniya ana lissafa cewa ba su da yawa irinsa a fagen likitanci ko a fagen injiniyar ko wani abu can daban na duniya amma in ka ji rayuwarsa sai ka ji wasu abubuwan kana mamaki a ce maka yana bauta wa bera profesa ne a harkar likitanci a harkar zuciya ko kwakwalwa amma yana bautar bera ko yana bautar saniya saniya ka ga profesa harkar likitanci ya zo wucewa ta abbatuwa ya ga sanu ya fito daga motarsa ya faki ya fito daga motarsa ya faɗi ya musu sujjada sannan ya koma ana batu a cikin ana batun cewa a cikin fannin a ilimin sa ba su da yawa me yasa tunanin sai ya lalace gurbace saboda shirka da Allah saboda babu tauhidi haka duk wanda ba shi da tauhidi rayuwarsa a kaikaice take tafiya a kife yake tafiya in dai ba mutum ba shi da tauhidi wallahi a kife yake tafiya shi yasa Allah ta'ala ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mutumin da yake tafiya a kife a kan fuskarsa zai zama daidai da wanda yake tafiya a miƙe kyar a kan tafarki ba daidaici ba za su taɓa zama daidai ba shi yasa babu ni'imar da ta kai kamar tauhidi babu ni'imar da ta kai ni'imar Allah ta'ala ya sa ka cikin masu kaɗai ta Allah masu ƙoƙarin gujewa shirka babbarta da ƙaramarta babu ni'imar da ta kai wannan saboda za ka samu nutsuwa a cikin komai amma da zarar aka saki layi to an shiga kuma cikin wani haisa baisa Allah ka kiyashe mu da cewa laqad sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ubangiji ta ala ce walakar sarrafna fi hazal qur'ani kuma haƙiƙa mun sarrafa hujjoji a cikin wannan alƙur'ani liyar zakkaru don su wa'azantu wa ma ya ziruhum illa nufura amma kuma baya daɗa musu komai sai ba zama wato maimakon yadda allah ta'ala yake shimfiɗa hujjoji a cikin alƙur'ani yake kawo su da salo iri-iri ƙur'ani ya zo da hujjoji da suke nuna ɗayan takar ubangiji ta'ala suke tabbatar da sabuwar annabawa da gaskiyar annabawa suke tabbatar da cewa akwai ranar lahira a lahira ɗin nan akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai mizani akwai siraɗi ubangiji ta'ala ya kawo hujjojin kuma a cikin sigogi daban-daban a kawo su a cikin ƙissa ruka, ko a kawo su a cikin wa'id siga ta narko ko a kawo su cikin wa'ad siga ainihin ta alkawari ta bishara ubangiji ta'ala ya taɓo labaran waɗanda suka wuce ya ba da labarin abin da zai bukana nan gaba ubangiji ya kawo hali ya kawo ubarni ya kawo hikima babu sigar da za ka gani ta wa'azi ta faɗakarwa da babu cikin babu ita alqur'ani kuma cikin wani salo mai kama zuciya cikin wani salo mai kama zuciya da fasaha da balaga da zalaka azancin magana amma duk da haka maimakon wannan ya ƙara sa su ƙara tsoron Allah sai su ƙara bazama sai su ƙara bazama ga hujjoji ubangiji ya sarrafa لقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثرهم إلا إلا كفورا وجدت أشكي ونا القرآن من جد يكون إلى المسالي أما دداما دك شكين سباب أبن ديك قال مسو سي كافر ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ubangiji ya ce da dama daga cikinsu abinda aka saukar maka daga ubangijinka yana ƙara musu wato ɗagawa ne da kafirci da zarar Allah ta'ala ya saukar da aya suka ji suka yi izgili to sai kafircinsu ya ƙaru وإذا, أنزل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون دون سنة أتصوكا آية sai ta ƙara musu ƙazanta da datti a cikin zuciya maimakon ta wanke musu zuciya maimakon ta ƙara musu ɗahara saɓanin mumini shi duk sanda Allah ta'ala ya saukar da wani abu ƙara masa imani yake ƙara masa san Allah yake ƙara masa ganin girman Allah yake kullum so yake san mai Allah ta'ala yake so ya yi ƙoƙarin ya ga ya yi ya ga abin da Allah baya so ya ga ya bari ubangiji ce wala qad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura mun sarrafa hujjoji ta ga iri-iri daban-daban a cikin wannan alkur'ani amma ba abin da yake kara musu sai ba zama Allah ce kullau kana قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله تعالى كثير كتير لو كان معه آلهة كما يقولون دادي أتي دا أتي تارد شيء أكوي وسألوا لي كمر يد سكي فتح إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيله da haka ne da sun nemi tafarki zuwa ga ma'abocin al'arshi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma ya ƙulu na ƙuluwar kabira game da abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙon ka ce da su lauka da ma'ahu alihatu da a ce akwai wasu alloli tare da Allah da a ce abinda suke bautawa su ma wasu alloli ne yadda Allah yake Allah su ma haka suke alloli labtagaw idan labtagaw ila zil arshi sabila da haka ne da sun nemi su ma hanya zuwa ga ma'abocin al'arshi malamai sun yi fassara biyu dangane da wannan aya wasu suka ce labtagaw ila zil arshi sabila ay bit taqarrub ilai. wa ibadatihi wata wasu ilai wato da sun nemi su ma su samu kusanci da Allah ta hanyar bautarsa أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا waɗannan da suke bauta wa Allah yaftaguna ila rabbihimul wasila su ma neman hanyar da za su ƙara samun kusanci da Allah suke don haka ku da su waye fi kusa su ma neman kusancin da Allah suke su ma fatan samun rahamar Allah suke su ma tsoron azabar Allah suke saboda haka labta gau ila zil arshi sabila ko da a ce allolin ne to su ma da bautar Allah za su yi da za su zama ƙasa suke da Allah ashe ko da kuke bauta musu ba haka ya dace ba ko ma sai ku nemi Allah ɗin ku bauta masa bai kamata ku dawo ƙarƙashin su ba sauraka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar ayar ana nufin labta gau ila zil arshi sabila ay bit taqarrubi ilayhi kamar yadda Allah ce wabtagu ilayhi wasila, ku nemi hanyar da za ta kai ku zuwa ga Allah za ta sa ku samu yarda Allah ku samu kusancin Allah ta'ala ku samu rahamarsa ku samu ƙaunarsa da soyayyarsa wannan shi ne abin da wasu malamai suka ce wani ita ce shi ne tafsirin ƙatada da amatu sadusi rahimahullahu ta'ala kuma ibnu kathir bai kawo ma wani wajahi na tafsirin ayar ba sai wannan guda ɗaya kuma shi ne abin da ibnu taimiyya ya rinjayar shi ne abinda ibn qayyim ya rinjayar wajihi na biyu shi ne lattagau ila zil arshi sabila da sun nemi tafarki zuwa ga ma'abocin al'arshi wato da sun nemi hanyar da za su burkushe shi kamar yadda Allah ta'ala ce wala ala ba'd wala ala ba'dhum ala ba'd ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ce da akwai wasu alloni tare da Allah da kowa sai ya ja dagarsa ya ja bangaransa ya ja jama'arsa ya ja garinsa saboda haka yayi kuma yadda zai burƙushe ɗayan to da akwai wasu alloli irin yadda al'adar masu mulki masu sarauta a da can ta gudana na ƙoƙarin kowa ya ga ya ciyo ƙasar ɗan uwansa ya murƙushe shi ya nuna ƙarfin ƙarfi a kansa to da a ce akwai wasu allolin tare da Allah to da ba za a zauna lafiya ba sai a yi ta ƙoƙarin kowa na farko sai ya ja nashi ya ja daga a yi taware kowa ya kwashi iya rabansa ce ga waɗanda na halitta kai ma ka je da naka saboda haka ƙarshe sama da ƙasa ɗin da yadda kuke ganin ta haka ba za ta zauna lafiya to kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata ce da sun lalace da sun tabar sun balbalce tunda za a yi ta rigima ne aka ce Allah da wani Allah ɗin suna rigima sai kaga ba za a zauna ƙarshe wannan zai je homa ko ɗan adam da ɗan adam kana ganin yadda abu yake faruwa dan adam da dan adam ƙasa da kasa ana rigima ina ake zaman lafiya wanda ya kwaso ba bababai ya jefa ba wanda wanda ya jefa ba wanda ai ta kashe kashe to balle kuma a ce Allah da wani Allah mahalicci su suke tare suna rigima la ta, da sama da ƙasa sun lalace matun da aka yi sama da ƙasa an taɓa samun matsala babu wani tarihi da ya taba gaya maka cewa an taba samun matsala a sama saboda haka an tafi a yi wani dan gyare-gyare ba wani tarihi da ya taba gaya maka wani kaga ashe Allah guda ɗaya ne shi yake gudanar da kayansa babu wani hannu tare da shi wasu malamai suka ce wannan abin da ake nufi kenan lam tagaw ila til arshi sabila ay lam tagaw ilaihi lil mughalabati alaihi da sun yi ƙoƙarin su ga sun yi ƙoƙarin yadda za su je su ga sun mulkushe shi sun nuna masa fin ƙarfi ibnu taimiyya kamar yadda muka ce yana cewa wajahin farko shi ya fi ba wajahi na biyu ba suka ce ya ce wajahin farko shi ya fi saboda mai saboda waccan aya da farko ya hujja da ita ula'ika lazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata sannan na biyu ya da a ce burkushewa ake nufi to a larabcan ba haka za ta zama ba za a ce labta gau ila sai a ce ala fa in ata'nakum fala tabghu alayhi fala fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila kaga alayhinna kaga da da da yake ana nufin mughalaba sai aka yi amfani da ala kamar yadda Allah ya faɗa a waccan ayar wala ala ba'dhum ala ba'd amma da aka ce ila to yana nufin wannan zuwa ne na neman kusanci ba zuwa ne na murkushewa ba kamar yace wabtagu ilaihi alwasila ilaihi ba alaihi ba yace to wani wajihi na biyu kenan wajihi na uku yace waɗanda ake yi wa magana da ayar ba su taɓa da'awar cewa allolinsu za su murkushe Allah su abin da suke cewa allolinsu din nan wato tsani ne su zuwa ga Allah suna cewa ma abudu illa liqarrabuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dan su matsar da mu zuwa ga Allah yaquluna haula shufa'auna inda Allah sai waɗannan masu ce tabu ne a gurin Allah sace saboda ka ba su taba da'awar maganar su je su burkushe Allah ba yau da waɗannan wajihi abinan fuskoki guda uku na tafsiri ainihin ya rinjayar da wajihi na farko to lam tagau ila zil arshi sabila wasu kuma suka ce duka wajihin biyu ayat za ta dauka duka wajihin biyu suka ce zai yi saboda kowanne akwai ayar da take mara masa baya waɗanda suka tafi akan wajihin farko ɗin can wajihi na biyu din nan da cewa mugalaba ake nufi suka ce ai gashi nan a ƙarshe a gaba Allah ya ce subhanahu wa ta'ala. tsarki ya tabbata gare shi da ya tsarkake kanshi akan cewa babu wanda ya sai ya da shi ba wanda ya sai ya ja da Allah ta'ala kuma ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka mai girma saboda haka Allah ta'ala shi ne al'ahadus samad الذي لم يلد wa يولد ولم wa له كفوا احد kufuwan ahad shine ɗaya kilo wanda yake ake nufa da bukata kowa gurin sa yake da bukata baya da bukata gurin kowa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake kufi'insa wanda yake daidai da shi saboda haka ubangiji ta'ala wato koruwar samun wasu waɗanda za su iya ja da ubangiji alama ce da take nuna cewa shi kaɗai ne shi yasa malamai suka ce malaman nawa suke kiran lau harfu limtina lilimtina tun da babu da a ce akwai ne to abin da aka faɗa zai faru to tun da babu kaga shi Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta ba shi da wani abin bauta baya gare shi yace tusabbihu lahu as-samawati sabu tusabbihu lahu as-samawati sabu wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تعالى تسبح له السماوات السبع سمي بقي سنة تركك أبنجي سنة مس تسبيه والأرض نقسى ومن فيهن لوأن سكي تكنسو wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi tare da godewa ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa jin wato tasbihin su ba kwa fahimtar tasbihin su innahu kana haliman gafura lalle shi ubangiji ya kasance mai yawan hakuri ne kuma mai yawan gafara ne wato ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin koruwar ‘ya'ya ko wani abokin tarayya tare da shi ya tsarkaka ya ɗaukaka sammai duka guda bakwai da ƙasa gaba ɗaya da duk abin da yake cikinsu suna tsarkake Allah suna tsarkake Allah suna girmama shi ba sa shaidawa da abin da waɗannan kafirai suke faɗa ba su yarda cewa akwai wani Allah tare da Allah ba ko kuma Allah yana da ɗa suna masa shaida da cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko me ka gani wata aya ce wata alama ce da take nuna Allah ta'ala shi kadai ne don haka da zarar aka jingina wa Allah ta'ala da wato waɗannan halittu gaba daya sukan ji wani abu wato kamar bahaushe ya ce maka tsikar jikinka ya tashi to haka waɗannan halittu suke ji kamar yadda Allah ce ta kada wato ya tafattarna min watan tanshaqqu al-ardu wa jibalu hadda da sammai da ƙasa da duwar duka ba su yadda a jingina wa Allah ta'ala ɗa ba suna tsarkake shi daga waɗannan abu an da'u rahmani walada saboda haka ubangiji ta'ala don ya ƙara tabbatar musu da cewa shi kaɗai ne kuma dukkan wata halitta da Allah ta'ala ya yi halitta da suke gani na dabba ne na tsuntsu ne na wani abu ne wanda yake mara motsi marar wato tashi daga gurinsa zuwa wani guri kamar duwar wasu ko teku ko wani abu irin wannan dukkaninsu bayi ne na ubangiji suna tsarkake Allah tusabbihu lahu samawati sab'u suna tsarkake Allah suna yi masa tasbihi Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu da kake da ka sani face yana tasbihi tare da godewa ubangiji walakin la da tasbihahu sai dai ba kwa fahimtar tasbihin da suke yi ba kwa gane abin da suke yi na tasbihi malamai sun yi magana biyu wajen fassarar waɗannan wannan aya wanda insha Allah wannan shine matashiyar karatunmu na gobe abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh